A yayin wata ganawa da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne gwamnatin ta Nijar ta yi kira ga jakadun ƙasashe da wakilan kungiyoyi aminan Nijar su tallafa wa hukumar cimaka ta duniya WFP ko kuma PAM da kudaden da za su bata damar ci gaba da ayyukan jin kan da ta fara a watan Disamba 2015 domin mutane 250 'yan gudun hijiran Najeriya da ke difa da mutanen da suka tsere wa ƙauyukan wannan yanki saboda matsalar Boko Haram sai kuma wasu 'yan Mali 50 da ke hijira a yankin Tilaberi. Malam bazum muhammad shine mukaddashin prime minister niger wa'annan mutane suna buƙatar agaji kuma har yau a wannan lokacin muke gani tallafin yake ragewa daga masu hannu da shuni masu kama ma wannan hukumar jakadai da wakilai na musu wannan kiran na nuna musu karancin gudunmawa da suke bama wannan hukumar zai sanadiya babban matsala kenan na ce musu su yi rahotanni da suka dace domin masu agaza ma wannan hukuma su kawo gudunmuwar su. Nawa ne ake bukata eh, waɗanda za a magance waɗannan matsaloli da su? Eh, su a kasafin da suka yi suke gani abin da ya kamace su banda abin da suke da shi yanzu su samu miliyan ashirin da ɗaya da ɗigo uku na dolar wato misalin miliyar goma na sefa daga Septamba zuwa Desamba na wannan shekarar. A watan Disamban da ya gabata ne gwamnatin ta Nijar ta buƙaci masu hannu da shuni su tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira domin ayyukan jin kai na watanni goma sha biyu sai dai alamu na nuni yawaitar hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a yankin na Difa a watannin baya-bayan nan na barazanar mai da hannu agogo baya. a cewar hashiya sa'adatu malam barmu shugabar hukumar ayyukan jin kai ta kasar Nijar. ana kokari ana jan kokari ana ta yi abin bai isa fiske in an ba su abinci yau sai ai attack kuma dole su gudu su bar wannan abincin su ta wani wuri in an ba su haka ne abin shi yake sa abun. ko mun yi prevoir kin magance matsalar sai kaga wani tabulo kai wani wuri dan shi ne muke son a kama ma gwamnati a kama ma mutanen nan halin karancin kuɗin da hukumar ta ce maka ta shiga a Niger ya tilasta mata daukar matakan takaita abincin da ta saba bayarwa a asibitocin kula da yara masu fama da tamowa in ji wakilinta a Niger Benua Teri wanne ya ce wannan matsala ta kai su ga tunanin dakatar da wannan aiki a watan Disamba ne zuwa haka kuma akwai alamar za su janye tallafin abincin da suke ba yara a makarantun kwana kimanin Dubu 1,200 muddin masu hannu da shuni ba su sa hannu a aljihu ba ko da yake ya ce ya yi imanin kiran na gwamnatin Nijar zai samu amsa mai gamsarwa. Je suis sûr que ça va nous permettre de continuer à assister les populations les plus vulnérables au Ko baya ga matsalolin yan gudun hijira ƙasar Nijar na kokarin neman ɗaukar matakai a game da ambaliyar ruwa da masana suka yi hasashen za a fuskanta a damanar bana. sai kuma matsalar 'yan ƙasar da ake korowa yanzu haka daga ƙasar Algeria saboda dalilan sana'ar bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.